baya ga tabbatar da cewa kayayyakin masana'antun najeriya na gogayya da na kasashen duniya sabon shirin auna kayayyakin ya yi daidai da daftarin yarjejeniyar cinikayya tsakanin kasashen nahiyar afirka mai tanadin cewa lallai sai kayayyakin da ingancinsu suka cimma mizanin da ake bukata ne za a fitar da su domin sayarwa a kasashen Darakta janar na hukumar tabbatar da ingancin kayayyaki ta Najeriya SON Alhaji Faruk Salim shi ne ya ƙaddamar da shirin a nan Kano kuma ya yi ƙarin haske dangane da manufar shirin. Mun musu alkawari cewar za mu zo mu gwada skelin su da kuma sauran kayan ayyukan su mu tabbatar cewa ingantattu ne kuma suna gwada abin da ya kamata su gwada daidai wa daida babu kwangi a harkar su su ma kawai musu kwangi ba. Daman tsari ne muna da shi amma na'urorin gaskiya sababbi ne wasu kwanan nan ma muka siyo su wayanda suka yi da kamun mu ba su sai na'urorin da ya kamata ba ya Allah ba kuɗi ne kuma menene dai yanzu dai mun ƙara siyo su saboda muna na'urorin yanzu da yawa shine muka zo mu tabbatar cewa mun yi aikin nan kamfanoni takwas ne hukumar ta son ta zaɓa wajen ƙaddamar da wannan sabon tsarin awo dr ibrahim muhammad gerawa shine manajan daraktan rukunin kamfanonin gerawa guda cikin waɗanda aka zaɓa kuma ya fayyace tasirin sabon tsarin ga aikace-aikacensu kowanne kamfani yana da sikeli bayan ma sikelin kuma akwai abubuwa da ake amfani da su a kamfani kamar abin da yake gwada yawan iska da take wucewa da yawan zafi na tiriri da yake shiga da yawan mai da yake wucewa da yawan ruwa da yake wucewa sikelin naka yana auna kaya daidai kana yin asara ne ko kana cutar wanda suke sayan kayanka muna da tsarin sai dai ba, kamar yadda yake a zamanance ba kamar yadda wannan yake muna da sikeli kuma muna auna sikelin mu ne a duk bayan wata uku to yanzu kuma ba ma san cewa ashe da organization alhakinta ne ta ringa bin masana'antu tana auna to ko akwai hukunci akan masana'antun da ba su yi aiki da wannan sabon tsari ba alhaji faruk salim ya ce eh muna da yanci kuma doka ta ba mu izinin mu je mu kai ka kotu a kwace wannan kayan a ce ka gyara in ba za ka gyara ba a ce ka tara amma abin da muke yi yanzu muna aiki tare da masana'antu ne gyara kayan ka bai zama sauki maraba ba. Wani babban al'amari da ke damun 'yan Najeriya shine yawaitar kayayyakin jabo a cikin Najeriya da aka shigo da su daga kasashen ketare To amma babban darakta na hukumar SON ya ce hukumomin da al'amarin ya shafa na taka rawar gani wajen dakile wannan al'amari. mu ne yanzu muna tare da custom da 'yan NAFDAC da sauran ah, hukumomi mu dinga duba kayayyakin da ake shigo da su. kuma harka fasa kwauri ai daman ba daidai ba ce in mun kama kwacewa muke yi mu je kotu by destroying abin wato in ka ɗauki taya tsohuwa kaga wannan ma ba wani hurumin ma ka shigo da ita kwace ta kawai za mu yi in ka ƙi yadda mu yayyanka ta mu je kotu a ba mu hurumi sannan a ɗaure ka ko a maka a cika tara. Alhaji Faruk Salim kenan babban daraktan hukumar tabbatar da ingancin kayayyaki ta Najeriya SON Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano, Nigeria.